wajen shigar da wani cikin laifi ko rashin shigar da wani cikin laifi amma waɗannan duk sai mutum yana da muqaddimat da mabadi na usulul fiqh kafin ya gama fahimta su gaba daya za mu tashi farkon sura suratul shu'ara suratul shu'ara sura ce ta 26 a jerin surorin alqur'ani mai girma kuma sura ce makkiya sannan tana kunshe da ayoyi 227 kamar yadda za mu gani من التي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعصيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين بسم الله وبيجي في الطاسيم waɗannan haruffa guda uku ubangiji ne kadai ya san me yake nufi da su da aka sai ce tilka ayatul kitabil mubin ababan nan da za a karantar da ku cikin wannan sura ayoyi ne na littafi mabayyani alqur'ani mai girma kenan tilka ismul isara ne zuwa ga abin nuni wanda yake nesa kamar yadda zalika ismul isara ne na abin nuni wanda yake nesa to amma yi amfani da su wajen nuna alqur'ani alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi sannan na aka ce tasimim tilka ayatul kitabul mubin ba wai dan qur'ani yana nesa ba sai dan wani lokacin ismul ishara na abin da yake nesa ana amfani da shi dangane da abin da yake kusa wannan suka wakilci juna ta wannan ma'ana ko ko malamai suka ce dan saboda kasancewar ayoyin alqur'ani a nesa suke ta fuskar ma'ana sama suke ta fuskar wato kyautatuwar lafazi ta yadda sun fi karfin wani ya kwaikwaye su shi yasa ake ishara da abin ishara wanda yake na nesa don nuna cewa wato sun fi karfin kwatancen mai kwatance ko sun fi karfin wani ya kwaikwaye su la'allaka bakhirun nafaka Allah ce kamar ka halakar da kanka Allah ya kono mu'minin dan kawai mutane su yi imani ba wato kamar yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam irin damuwar da yake samun kansa a ciki yayin da ya kira mutane ba su ansa kiransa ba sai rinka damuwa shine Allah ke cewa la'allaka bakhirun nafaka. kamar ka hallakar da kanka kamar ka yi hasaran ka Allah ya kuno mu'minin saboda fushi kawai dan ba su yi imani ba kamar yadda sai fa la'allaka ba'u nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha al-hadisi asafa da sauran ayoyin da suke a wannan layi sai Allah ya إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فولت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من رب ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا إلا كانوا عنه معرضين وقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به yastahzi'un Allah ce inna sha inda mun so nunazzil alaihim min as-sama'i da sai mu saukar musu daga sama ayatan wata aya cikin irin ayoyin da suka bukata sun bukaci wani nau'i na mu'jiza sabanin wanda aka nuna musu alqur'ani mu'jiza ne amma ba su yadda da shi ba tsagewar wata mu'jiza ne duk annabi ya zo da wannan ba su yadda da shi ba tafiyan dare da aka yi da annabi zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa sama isra'ila ne iraji duk mu'jiza ne amma ba su yadda da wannan ba har yanzu suna jiran wata sabuwar mu'jiza daga cikin irin ababen da suke bukata aw yakunu laka baytun min zukrufin aw tarqa samai wa lan nu'mina lirukika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu wai cewa ya kasance annabi na da gida na zinari da azurfa gida na kayan karau haka suke bukata ko su gaga wata matakala ya taka ya je sama duk da haka ba za su yarda ba sai inda ya je ya taho musu da littafi a rubuce a karanta musu to irin waɗannan ababen da suka nema shine Allah ke cewa inda mun so munazzil alaihim minas sama'i ayatan da sai mu sauka musu wata aya ko mu'jiza cikin irin abin da suka bukata fa zallat anaqahum la haqabiin dan mamaki a wannan lokacin da wuyan su zai yi ni a miƙe yana kaskantuwa zuwa ga wannan mujiza domin abin da suka bukata in shi ana saukar da shi daga sama suna gani kaga ai duk gaba ɗaya kowa zai daga ido na kallo to shine zallat ahnafur duk gaba ɗaya sai wuyan su su yi ni wato ina suna masu kaskantuwa la hada ita wannan aya da mun ga dama da sai haka amma mu ga dama ba kuma ba a tilasta ta yi ta ala fa'alu lima yurid ba a tilasta shi cewa ya abu bayan bai ta san mai ba wa ma fi min zikrin min ar-rahman babu wani ambato da zai zo wa mutane min rahmani daga wurin ubangiji muhdathin wanda yake sabo abun turowa zuwa gare su illa kanu an muridin face sai sun ganto masu juya baya ga barin wannan abin nan din shi ne Allah ke cewa wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba ko da ka kwade su yi imani din ummatar جاء haka zabuhu fa atba'na ba'dahum بعضا ma yati min رسول illa kanu bihi يستهزئون ba manzo da zai zo musu face sun san masa izgili Allah na bayyana halayyar bil adama haka suke tun fil azal da wuya a turo manzo wanda ba su masa izgili ba su masa wato ainihin dariya ba kamar Allah na faɗin wannan magana don yi lallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ka faɗa aka kiyarda ka sake faɗa aka kiyarda dama ɗabi'ar bil adama ce wannan karka damu ma yatihim min rabbihim ma yatihim min ne ubangiji ce ma yatihim wa ma yatihim min zikrin babu wani ambato da zai zo musu wata aya ko gargadi daga wurin ubangiji min rahman daga wajen ubangiji rahma muhdathan sabon abu da zai zo musu illa kanu an murubin fati sai sun kasance suna kawar da kai gaban sa fakad kazzabu dama can sun riga sun kare kamar sanne kyale su sun da sun kare ta ka fa sayatihim an ba da sannan labaran ma kanu bihi yastazi'un irin abin da suke izgili zai zake musu irin abin da kake faɗa musu ba sa yarda za su ga abin ra'ayil aina gobe kiyama kenan talatin أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مسلمين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أولم يروا إلى الأرض شنباتا يندوبا زوا غفرتا جيركسا تزور إدو سدى كسامنا كم أنبتنا فيها نوى مكسرس أتكنتا من كل زوج دك دكا دنجم أبو نصر كريم وندك مي كرمت abin nufi wanda yake mai kyawun gani ka jefa kwaya guda ɗaya ta fitar da zangarniya da za ta baka kwayoyi barkatai wannan shine karamcin abin da ka je shuka a gona ai ba shi take zuwa ka girba ba lokacin da aka yi ruwan shuka za ka tafi da irin shuka a cikin buhu a matsayi a hamata wannan irin shuka saboda ƙasa tana da karamci sai ta ninninka maka shi idan ka zo girbi ba za ka matso shi a hamata ba sai ka zo kayo laftu a kai shanu cikin amalaki kila a kori kura to shine karamcin abin da ka shuka kana girbar wato ninkin ba dinsa to wannan kaga duk ayoyi ne na Allah wato karamci ne da ubangiji ta'ala ya samar wa bil adama ta hanyar tsirrai da yake fitarwa min kulli zawjin karim inna fi zalika al-aya lalle a cikin wannan akwai gagarumar aya da ke nuna kudurar Allah da wato ainihin ni'imar sa gabayi wa ma kana aktsaruhum mu'minin sai dai mafiya yawan su wato ba sa yin imani ba su kasance masu imani ba wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ka yana da siffa guda biyu al-izza shine yadda ba abin da ke gagararsa sannan kuma ga rahama saboda rahamarsa ne yake jin kan bayi waɗanda suka tuba zuwa gare shi izza kuma da ita ne yake damkar waɗanda suka saba masa ya yi su jinkiri ba don sun dagare shi ba sai dan ya san babu inda za su je su guje masa karshe za su mutu ko za su tofa to ta lati fa izna da rabbuka musa an ittil qawm zalimin hmm. qawm fir'aun ana yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukazzibun وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا ينطلق لِسَانِي فأرسل إلى هارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذنب فَأَخَافُ أن يقتلون وَإِذْ نادى رَبُّكَ دلوك تندكوغ إذ أنا قدر أذكر كافنتا tunatar da mutane ko ka ambata cikin wannan littafi mai girma izna da rabbuka Musa yayin da ubangijin ka yi kira annabi Musa alaihi salam akan hanyar sa ta dawowa daga birnin Madina kafin ya koma Egypt wato Misra Allah ya ce anikal qauma zalimin je kai yanzu na tura ka manzo ka zake wa mutanen da suke azzalumai su wane ne azzalumai qauma fir'auna sune alqauma zalimin din kenan badal ne na alqauma zalimin sune mutanen fir'auna ala yattaqun ka je kai musu wazi, shin ba za su dauki wa'azi ba shin ba za su tsoraci ubangiji ba su kiyaye azabarsa haka Allah ya tura annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna kamar yadda bayani duk ya gabata cikin suratul Taha da cikin suratul Shu'ara da waɗansu wurare a baya sai dai nan gurin za ga ana maimaita waɗansu kalmomi da wato ainihin a can wani wurin babu su wato ka jake musu wazi kada sai annabi Musa alaihi salam ce rabbi ya ubangiji wato rabbi din nan ana kaddara ya unnida sannan kuma akwai ya ta almutakallim wanda yake shafe ta ake galibi ana iya tabbatar da ita a ce ya rabbi ko a ce ya rabbi ko a ce rabbi din ai shiru sai a kaddara ya unnida an gane ko rabbi yace ya ubangiji na inni akhaf wanda kamar da bayani duk ya gabata cikin suratul tara da cikin suratul shu'ara da waɗansu wurare a baya sai dai nan gurin za ga ana maimaita waɗansu kalmomi da wato ainihin a can wani wurin babu su wato ka je kai musu wazi kana sai annabi Musa alaihi salam ya rabbi ya ubangiji wato rabbi din nan ana kaddara ya unnida sannan kuma akwai ya ta almutakallim wanda yake shafe ta ake galibi ana iya tabbatar da ita a ce ya rabbi ko a ce ya rabbi ko a ce rabbi din a yi shiru sai a kaddara ya unnida an gane ku? rabbi yace ya ubangiji na inni akhafu an yukazzibun ina jin tsoron fir'auna da mutanen sa kada su kare ta ni wa yadhiqu sadri matsala ta farko kenan shi baya son a kare ta shi matsala ta biyu kuma wa yadhiqu sadri ina da kuncin kirji wato abin nufi ba ni da hakuri sosai ta yadda in an faɗa ku ba zan iya juriya ba ina so a yalwata min kirjina kenan wala yantaliku lisani illa ta gaba kuma harshe na baya sakewa wajen jijjiye zance yadda nake so ina samun tangarda wajen magana ina son a sakan mun kullun da ke cikin harshe na fa arsil ila harun kuma a turo dan uwana harun ta farda wannan abin da aka ambata nan shine da aka ambata cikin suratul fatiha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli anan amma anan gurin da salon magana da da larabcin da ba na can da sun yi tarayya wajen ma'ana ɗaya ne kun kalmomin larabcin da ke can ba su ne anan ba amma duk ma'anar ɗaya ce an gane ku. fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun lalle ina da laifi da na san na yi musu su mutanen fir'auna fa khafu an yaqtulun ina jin tsoron in naje ni kadai ba da mataimaki ba za su kashe ni ina jin tsoron in na koma ma za su kashe ni an fahimta ko uzurin da yake bayarwa kenan to a can gurin mun karanta ubangiji ta Allah ya riga ya ansa addu'arsa aka turo Harun a matsayin manzo tattare da shi kamar da kuma aka warware kulli daga cikin kullun da ke damun sa akan harshen sa aka yalwata masa girjinsa da duk abin da ya gabata dangane da tsoron kisa da yake ji kuwa ubangiji ce a'a bai ka sana shiddu adruka bi asika wa naj'alu lakuma sultana za mu karfafe ka da dan uwanka wato mu turo shi tare da kai wa naj'alu lakum sultan za mu ba ku wani karfi ko wata fawa ta musamman wa la yasluna ilaykum wa bi ayatina fir'auna da mutanensa ba za su iya saduwa gare ku bi ayatina saboda ayoyin mu da za mu ba ku ba za su iya kama ku muku kitan gilla ba ba za su iya cutar da ku ba antuma ku biyu wa man kuma da dukkan wanda ya ku kan tafarki algalibuna kuni masu nasara akan sa wannan tun kafin su je Allah muke musu wannan bishara to shine nan gure yake cewa inni wa lahu alayya dhanbun fa aqafu an yaqtulun sai Allah ya ji qala kalla bal dhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un فأتيا فرعون فقول فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين التي قال إتي كلا معناه فرحون بذلك نصر الكامة كبابا لن تناكسا شيكو متى فاسد دوانا الدمر شيني معنى كلا باك بني bane لك كي صمات tsammata din nan ba zai faru ba kalla din nan shine dai fassarar abin sanashuddu abu bi asika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun shine ana aka jumlace shi aka kalla a jumlace kenan can gurin kuma labari filla filla an gane ku falla ba bi ayatina ku tafi ku da ayoyin mu zuwa ga inna ma'akum mustami'un mu muna masu saurare tare da ku inji Allah can gurin da yake musu ku tafi zuwa gare shi inna ni akuma asma'u wa ara ina ji kuma ina ganin me zai ma akuma ina tare da ku da agajina da kulawata da jina da ganina ku tafi haka Allah ya ce musu to ya ce inna ni akuma can larabcin ya dace da abin da yake zahiri su biyu ne da haka sai aka kawo akuma alifu tasniya da yake nuna mutum biyu amma nan da ce ba za ba bi ayatina inna akum mustabi'una bayan su biyu ne amma sai aka ce me ma'akum aka wuce da taron mutane masu yawa to shine malamai suke cewa su biyun tare da su fir'auna din ar-rasul wal mursalu ilaihim wato manzannin guda biyu annabi Musa da Harun da shi auna da sa wanda zai su zai me za kana Allah ce gaba ɗaya taron yana tare da su yana jin me yake wukana gaba ɗaya wannan taro ubangiji na tare da su ya kewaye da su ta fuskar ilimi dan Allah yana a haka bi kulli shay'in ilma wa aka kulli shay'in adada subhanahu wa ta'ala فاتيا فرعون كتبوا فرعون فقولا تسيرتي إنا رسول رب العالمين أتولي فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى بمبنش اللارسل سيأتي فقولا إنا رسول ربك kaga rasul ya zo da sai da tasniya amma alai sai ce faqula inna sai ce rasulu to dan saboda mai su biyu kuma sai a ce manzo daya an dunkule su ne an mayar da manzanci ya zama daya ai kan surfa an ce manzanni guda biyu rasula rabbika manzanni guda biyu na ubangijinka mu din wato Musa da Harun kenan amma anan mu manzo ne ya mutum bai zama manzo ɗaya kenan an fahimta ko to shine suke cewa asalin kalmar rasul din masdar ne shi masdar idan an kawo shi yana gaskatuwa akan mutum ɗaya ko biyu ko jam'i duk babu laifi a kawo shi da siga mufrad amma yana nufin jam'i ko nufin musanna kun bayyana da kyau fa qula inna rasul rabbil alamin ku ce mu manzannin daga wurin ubangiji an arsal ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ilawa ta tare mu ka daina bautar da su ka daina kashe ƴaƴan su maza ka daina bautar da matan su kyale su ka ba su yanci su ma su sabara a rayuwa wato kaga yana daga cikin ayyukan manzanni da dukkan wani mujaddadi a ban kasa samarwa mara yanci yanci kawar da zalunci a dai musulunci ya dan yi tunkuɗe zalunci fada irin ta fir'auna azzalimar daula aka turo annabi Musa dan ya yanci mutanen da aka bautar karkashin ta an fahimta ko Kada kafin wani zo ce zai kwace yanci annaba su suka tabbatar da yancin bil'adama a bankas. an an sirma ana bani Isra'il take su da tare da mu kana sai fir'auna ce alam rabbika fina walidan wato wata dabara ce shi kullum wato idan mutum yana da siyasar mulki sai mai da mabiyansa wawaye ya fitar daga cikin abin da kuke ciki ya jefa mutane cikin wani matsala daban wanda ba ita ake ciki ba yanzu annabi Musa sai a sake su yanzu kamata ya ce ba zan sake su ba ai sai a gane zalunci yayi ya sake su kuma shi kuma baya so dan yana son ya bautar da su saboda gafarata irin ta fir'auna wato jiddi da kai to sai ya ce wannan chapter gefe guda alam da rabbika fina walidan yanzu kai annabi Musa ba anan muka raye ba anan muka raine ka ba gidan mu walidan kana yaro karami wa labista fina min umrika sinin ka zauna waɗansu shekaru na rayuwarka anan gidan mu wa fa'alta fa'alaka kallati fa'alta ka aikata mummunan aikin nan da ka aikata wa anta min al-kafirin kana masu musu ni'ima da muka yi maka domin al-kufru anan gurin kufranun ni'ima kenan kana masu musu na ni'ima da muka yi maka yanzu kuma ya zo yana goranta masa me aka yi masa tun yana yawo yanzu duk fadawa ba za su fahimci me aka zo yi ba shi yana so ya zo a ba su waɗannan mutane yanci shi kuma baya so a taɓa wannan magana da haka yake so ya mantar da wani usulubi na siyasa na makirci a shiga wani abu daban ba a nan gidan ba ko ba ku ne da ba ba a nan aka tsinto shi a kwatu ba ba ku ne da ba ba a nan aka nemo masa mai shayarwa ba duk ya tayar da hayaniya an manta da nema wa marasa yanci yanci yanzu Allah Musa zai koma kare kansa ne ba maganar a cikin din ba to har yanzu a siyasar duniya akwai irin wannan bakircin da manyan kasashe suke yi yanzu Isra'ila idan zai yi tsoron Falastinawa guda biyar ta harbe su duk duniya kasashen laraba suka fara zagi ba mai yadda da abin da isra'ila ta yi ba dan me za a harbe mutum biyar suna sallah a masallacin kaza ana cikin wannan gobe da sassafe sai ta kai hari a kudancin labanan ko kuma yakin jolan ta cikin kasar syria sai a manta da wannan maganar ta kashe mutum biyar yanzu harin da ta kai sabo shi ake magana wancan ya zama tarihi haka duniya ta suke mana wannan makircin ana rikicin bosniya ba a kammala ba sai turai gaba ɗaya suka ji kiro rikicin kosovo yanzu mun manta da bosniya gaba ɗaya an ba su yanci ba a ba su ba sun kafa daula ba su kafa ba duk wannan baya cikin dayari din musulmi yanzu yanzu hankalin mu gaba ɗaya yana kosovo sai in wannan kuma ta ta cinye sai su za su ke ɗauke monori da gangan za a kafofin watsa labarai za su faɗa wa dukkan reporters ɗinsu ba ma sai kun hikaito mai ke faruwa a bosniya ba an gama kai baka je ka gani ba sai na ta baka labari ba BBC Amurka wace ce duk ta baka labari ba baka san ne ake ciki ba yanzu ko so ba ake sanar da kai ana kace in uwan kana an manta da wata matsalar kamar ba ai komai ba aka tashi gargajiya cewa ai sai an ɗanɗana hukuma ga dukkan waɗanda suka yi ta'addanci a yakin Bosnia wane ne wane ne aka fi kotuna na duniya duk zancen banza ne karya ne yanzu mun da mu an shiga wani abu daban to wannan makirki ne wanda ɗagutan duniya suke tun da amma ba su sani ba inna rabbaka labil mirsad ubangiji ta'ala yana kallon su ya kiyaye adadin su ya kiyaye numfashin su ya san yaushe ne zai tumbuke su a ban kasa yadda ya tumbuke fir'auna magabacin su na da yace wa anta min al-kafirin wai kana cikin waɗanda suka bijire fir'auna kenan ce da annabi Musa sai annabi Musa ce qala fa'altuna idan wa ana min ad-dallin fa كنت منكم لما خفتكم فوهبني ربي فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة salam yace da shi fa'altuha lalle na aikata wannan abin da ka faɗa na kisan kai idan amma a wannan lokaci wa ana min ad-dallin ina cikin waɗanda suke marasa sani ad a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'anan jahilci sannan yana zuwa da ma'anan wato kauce wa tafarki madaidaici an fahimta ko da Allah ya ce fa ma za ba da al-haqqi illa ad-dallal anan gurin shine wato kauce wa tafarki madadaci da annabi ibrahim yace da mutanansa da mahaifinsa inni araka wa qawmuka fi dalalin mubin dinnan kauce wa tafarki ne wato bata ko kafirci dalal kenan amma dalal da ma'anar wato jahiltar al'amari wato ba bata ba kenan kamar da ya'yan yakub suke cewa tallahi innaka lafi dalalikal qadim yadda ka jahilci lamarin wancan ha kuma yanzu ma ka sake jahiltar lamarin wannan wato suna ba wai suna nufin ya kauce wa tafarki madadaci bane ba kamar kuma yadda annabi Musa faɗa faɗa nan gurin yace idza afaltu hay zamma ana min ad a lokacin ina cikin wadanda ba su ba su shirya ba ma'ana a lokacin nan ba ni da ilimi na wahayi ba saukar min da wahayi ba dan a tarihanci yayi wannan kisan kai tun kafin ya tafi Madiyan ba a mai da shi manzo ku ba sai bayan ya dawo ya yi shekara goma a Madiyan akan hanyar ta dawo aka mai shi manzo daga lokacin ya zama malami kafin lokacin ba malami bane ba kaga annabawa ba ta sanin abu sai abu Allah ya sanar da su da haka yace a lokacin nan bana cikin masu ilimi wa ana mabbalin ina cikin waɗanda suka jahilci al'amura ko suka jahilci shari'a ko suka jahilci kaza kun bai so da kyau kamar haka ne Allah ce da manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ne yadda kai timan fa'awa wa wajadaka dallan fa'ada ai ba za ka ce fatacce da ma'anar wanda baya kan tafarki madadaci ba an bai da ko sai dai ka ce dallan wato wanda baka da shari'a ko baka da shari'a sannan fa fa'ada sai Allah ya shirye da kai baka shari'a an gane ko dan Allah ce da wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqtuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun da can baka iya karanta wannan littafi da can baka rubuta komai kafin saukar maka da wannan alqur'ani haka Allah ya ce an gane ko ma kunta tatlu min qablihi min kitab ba ka karanta wani abu da baka taɓa karanta kuma ba kafin Qur'ani shine wajarka ba wato jirka jiyan fa hawa wajarka ba lallan fahada ba wato wanda baya da ilimi kenan fahada sai baka ilimi shine so kai maka da wahayi kun bai wannan da kyau gane irin wannan daidaikun kalmomi na larabci da kuma inda suke zuwa da ma'anoni daban-daban gashi lafazin ɗaya ne amma ma'anar da ke can ba shine can ba ma'anar da ke can ba shine can ba zai taimaka mutum wajen fassara ayoyi ko hadisai daidai duk mutumin da ba zai iya lalace tsakanin waɗannan ba sai ka ga ya kasa abin nan an gane ko kaga kuma ma'anarsa ta uku dalal shine koyuwar abu a neme shi a rasa kamar yadda kabarai da suka ce a idza dalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafir suka ce idza dalalna fil ardi idan mun fata a cikin kasa abun nufi idan mun mutu kuma namun ya riddige har ya saje da kasa kaga balla kenan ya faku gaba fil ardi idza ghibna fil ardi wa sirna turaban muka zanto turbaya suke cewa za a sake tayar da mu a inna da fi khalqin jadid za a sake sabunta halittar mu balhum bil bi rabbihim kafirun to dai wannan shine ma'anonin sa yace na aika da wannan lokacin ba bani shiriya ba fa farartu minkum lamma kuntukum sai na gudu na kare ku lokacin da na tsorace ku wato babu laifin ka ji tsoron abu idan yana kasuwa kenan kana ce dan kana jin tsoron kula dan kana jin tsoron azzalimar gwamnati dan kana jin tsoron wannan waya sai ce kai baka da tauhidi annabi Musa da shi ce fa farartu minkum lamma khiftukum fa wahaba li duk wannan ya nuna gashi abin nan wannan ya rushe masa tauhidi kenan ba da tauhidi kenan ba za a ce haka ba an gane ko tsoro irin wanda yake zama shirka shine ka tsoraci mutum cewa zai cutar da kai cikin irin abin da ba mai iya sai Allah amma tsoro na mutum zai iya yi sai ka ji tsoron ya cutar da kai irin dangin abin da Allah ya bayar da dama a hannunsa dan fashi da makami ga bindiga ka tsoron ya harbe ka wannan ba wani abin nan tauhidin ka yana nan lafiya ba abin da ya tauhidin ka kamalan tawakkali ma shine ka gudu idan ka gaishe <laughs> kamalan tawakkali kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamalan tawakkali kenan ko ka riki makamin da zaka kare kanka in ba zaka iya ba kuma ka koye idan ka gaishe an fahimta ko to dan saboda haka wannan ba laifi bane ba da kai shafa fara su laikum lamma kuntukum fa wahaba li rabbi hukman sai ubangiji na ta'ala ya bani kyautar hukunci wa ja'alani min al-mursalin kuma ya sanya ni cikin manzanni wato ya bani kyautar hukunci ma'ana ya bani annabta kenan kuma gashi ya sa ni cikin manzanni yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya nan gurin ana kaddara hamzatul istifhami a wa tilka ni'matun tamunnuha alayya shin yazo wannan wata ni'ima ce da har zaka goranta min ita dan ni kai mun gata ni kadai an abbatta bani isra'il a bangare ɗaya gashi kuma ka bautar da kabila ka gaba daya ya me yake mun kenan na nema ni kadai ka jiyar wa daɗi kabila ka gaba daya ka bautar da su ba dan gina bane abinda zai kona musu ba zai kona mu rai ba me ne gori a cikin wannan al'amari an gane ku kamar da muka sha faɗa hamzatul istifhami a cikin adawatul istifham ita ce ummul ba da haka ne yake halitta wani lokaci a shafe ka wato sai dai a kaddara ta cikin zance kenan ba lalle bane sai sai an furta ta wato ainihin da da baka tallafi قال فرعون وما lokacin sai fir'auna ya rinka cewa wa ma rabbul alamin to wai waye ma ubangijin halittu din da kake kiran mutane zuwa gare shi shine suka ce wannan min babu al-ar wai waye ba wai dan ba ya sani amma wutar da hankali yake na mutane an min al-ardi wato dama ya so ya abin da mutane kafa wa kanu wa ma rabbul alamin in ba haka ba dan cikin suratul isra da annabi Musa ce da shi rabbus samawati abin nan laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair ai ka san babu wanda ya saukar da wannan mu'jiza face ubangijin samai da kasa ya saukar da su a matsayin hujjoji sai ya shiru bai cewa ban sani ba da ya san bai sani ba da sai bayani amma tare da haka nan gurin tajahul al-arif kenan ka san abu kamar baka sani ba kawai dan wani makirci wa ma rabbul alamin to wai kuma ubangijin halittun da kake fara قال أنه rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da kasa wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su na dukkan halittu in kuntum mukanin in kai da mutanen ka kula da ne to wannan shine rabbu din gaske qala sai wannan ce liman haulahu ya faɗa ga waɗanda ke gefen sa alata tasmi'un yanzu kuna jin abin da yake faɗa kun ji abin da yake faɗa yanzu ma akwai wani ubangiji kenan daban wai kun ji akwai kenan wato dukkan gurin wani wasulubi ne na makirci da yaudara ala tasmi'un qala ja annahu wa ta'ala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin kafin su yaji me za su faɗa su ya ƙara buga musu ta hujjar ubangiji na din nan dai shine rabbukum malikin ku wa rabbu abaikum al-awwalin malikin iyayen ku tun na farko duk gaba ɗaya shi halice su kana sai fir'auna ce inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ina kyautar san manzon nan da aka turo muku ba hukaci ne yanzu ya zai tunanin ko wani abin da Allah banda ni duk wannan wani makirci ne wato ainihin abin nan da sauransu to har yanzu masu mulki in suna so su mantar da kai wani abu sai su yaudare ka ta wani waje su dauke hankalinka daga nan a kai can gurin da sauransu lokacin da rikicin ta Clinton ya zafi ana cewa ya yi zina za a tsige shi za a yi kaza lokacin sai ya wata dabara da makirki irin na su fir'auna da a auna fir'aunoni haka suke kamar inda kamar kayanta sai ya fito kawai ga dangaren ya fuskanci iraki cewa lallai sai iraki ta ta bi majalisar dinkin duniya in ba haka ba ɗauki mataki a kansu ana kokarin a tsige shi ya jefa bom a iraki kaga sai wancan ya zama shine ajanda ta tattauna ba magana su yi shi ba idan an zo labarai kullum a daidai wancan lokaci kanun labarai na farko shine rikicin tsige Bill Clinton to tunda ya je ya je babban Iraki yanzu an daina maganar cire shi a a rikicin Iraki da Amerika da Ingila sai a mantar da mutane wancan duk kokari yake wai ya mantar da mutane zinar da yi da fallasar da abin nan mutuncin sa da ya zube a bayan duniya yake so ya gwantar da mutane amma ya za a yi ba za a kirkiro wani yaki da babu shi ko ba dalili saboda ya zanto wancan shine ya fi a qa'imatul asibar kanun labarai ya zanto wancan rigima ce ba maganar sige shi ko cire shi ba to haka duk rawane suke a duniya kokarin yaudarar mutane قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ابن ده فدا كده قال انا موسى عليه السلام في رب المشرق والمغرب ubangiji na wato ainihi shi ne ubangijin masu gudan rana wal maghrib ma fadata ma bainahuma da kuma abin da ke tsakanin su mun karanta nan kuwa in kuntum taqiluna in har kun kasance kuna hankaltan al'amura قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري شيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان yace ubangiji na shine rabbul mashriqi wal maghrib ubangijin mahuda rana da mafadarta wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin mahuda da mafada din in kuntum taqilun in kun kasance kuna hankaltan al'amura shi can gurin fir'auna yayi fada da yake wawa ne yace kawai inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun annabi Musa kuma ya rama a cikin ruwan sanyi in kuna da hankali <laughs> in kuna da hankali ya kamata ku san cewa ubangiji na shine ubangijin mahudan rana mafadarta in sun yarda da wannan sun zama masu hankali kenan an ba da wannan ba su ma tara taron mahaukata ke da to amma usulubin annabawa musulmi ne na abin nan da akwai tausasa magana don saboda wa'azi ake ba gurin cin mutunci ba shi ko da yake cin mutunci yake so idan ya kare matsayinsa shi sa kowane abu zai iya bakinsa ba zai samu linzami ko ragama ba duk abin da ya fito zai faɗa amma shi ko manufarsa ya da dawa da haka sai ya kasance ko da an faɗi magana ɗin ta aibatawa za a ga akwai taushi a cikinta ta yadda zai mutum ba zai gane cin mutunci shine manufar ba amma Allah kalle an mayar da martani game da abin da shi Fir'auna ɗin ya faɗa kada sai sai lai nita kasta ilahan gari in har ka riki wani abin bauta wanda yake ba ni ba la aja'alanna ka masuli tabbas sai na saka cikin kurkuku na kulle ka tare da yan kurkuku kada sai annabi Musa ce a walau ji'tuka bi in mubin ko da na zo muka da wani abu mabayyani da yake nuna da gaske nake yi kana sai ce fati bihi in kunta min kawo abin da kake dauke da shi na mu'jiza ko abin da ke gaskata ka in har kai kana cikin masu gaskiya wato kaga a wani bangare na adalci ko da ko na zahiri ne dan in wanda gina mulki ta dauka ne na zai saurari ka kawo dalili ko kada kawo dalili sai kurkuku din kawai amma sai annabi Musa ya masa dabara yanzu ko na zo da wani dalili yanzu hikima ai tana hukunta a taron masu hankali duk wanda ake zargi da laifi in ya kawo dalili ba shi kenan ya riga ya tsira ba in ya kasa kawowa ne sai a fitar da hukunci kansa yanzu ko na kawo dalili shi kenan ba za ka sai ce inda dalilin kawo fati in kunta da nasabiki fa alqa aka sai annabi jefar da sandarsa fa idza hiya thubanun mubin sai da ta ga macibiya mabayyana wa nada dahu wato babban maciji kumurci kenan wa nada dahu ya sanya hannunsa cikin rigarsa ya fitar ko cikin hamatarsa ya fitar fa idza hiya sai da hannun bai bayda'u tarakal wato saboda shi hannu a larabci mace ce amma mu a wata kaga hannu namiji ne sai ne ka ce sai da shi ya zama farin kan linnazari ga masu gani shi yasa yayin da zaka yi tarjama ko fassara sai ka san dokokin wancan yaren da zaka ɗauko sako daga cikin sa ka san dokokin yaren da zaka isar da sakon da shi to sai fassara dai daidai in ka jahilci ɗaya daga cikin ka'idodin yaren sai ka bada abin ba daidai ba yanzu idan zo fassara na ce wa a yi rahu sai ya sanya hannunsa fa idza hiya bayra sai ga ta fara ita hannun sal yanzu duk bahaushe sai ji na gwaranci to tunda sako zan isar me ko zakkar ko mu'annas duk ba dai bane ba yaran duk daga asalinsa ba daga Allah bane ba fa idza hiya bayda'u lin nazirin sai ga hannun yayi fari kan duk bahaushe ya san cewa ban buga ba kuma na isar da sakon ba wanda zai kira fasara aya ba daidai ba sai dai in an zo bincike ana son drama din larabci to wanda sai kai bayani eh wancan a larabci mace ce amma a Hausa namiji ne a yaren in ina larabci mace ne amma da na da hausa sai in mazantar da shi ya zama namiji kenan an fahimta ko to wannan kawai dai isar da sako sai ne kuma ya faru kana lil mala'i in بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس ake daura da shi suna zaune yace inna hadha la sahirul alim lalle wannan mai sihiri ne masani ta fuskar sihirin kuna ganin ya jefa sanda ta zo matijiya ga hannu ya sa ya fitar yana kalli yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi so yake fitar da ku daga garin ku ta hanyar sihirinsa ma'ana ko da na kusantar da ku nake ganin ku ne manya in ya fi ku gwanin ta ba sai in kore ku ban kawo shi to haka yake so kaga yana zuga suke fama za ta amuru yanzu wata shawara za ku bayar me kuke gani duk wannan yana daga cikin dabara ta mai mulki ya kira yan kabinet yana da ra'ayin sa fa amma sai zuga sai zuga sai ce to yanzu me za a yi sai ku faɗa yanzu ku ne kuke da dukkan kina a hannu ko da an zo an yi wani abu ai kuma kun taimaka amma shi kafin ya kira ku yana da ra'ayin sa amma ya iya dabara sai zuga ku ko kuma sai ku ja an ba ku kawa a hannu to ya kamata lokacin da aka ce fa ma za ta amuru da karku irin waɗannan <laughs> sai ku ta ku kalla ku hararo ku dame ya dace kafin ku faɗa da sauransu wani lokaci mai mulki zai iya baiwa jama'ar kasa shawara gaba daya ya kuke gani mu karɓo rancen IMF ko kar mu karɓo ta tattaunawa kafin ya faɗa muku wannan ya tuni na da ra'ayinsa da ya riga ya yi abin amma wani shi so yake nuna muku ya ba ku yanci kuma da ya ku aka yi kafin ya tambaye ku dama ya san da zai a mika mulki hannun farar hula ko kana miƙa ai kafin ya faɗi wannan shi ma ya san zai bika ko ya san ba zai bika ba amma sai sai sai yaudar mutane da irin wannan maganar shi yasa ba waye ne irin mai karanta alqur'ani sai mutum yana ganin shi waye ne yayi karatu zamani ya je america ya yi shekara sha biyar ya je ya karanta siyasar duniya in kana karanta qur'ani sai gashi a nan dinka yana ganin zai maka wayo ya fika shekaru ya fika takardar shaida profesa ne shi wane ne shi dukkan kallon sa a nan dinka saboda shi abin da ya sani zamanin sa yanzu kai kuma qur'ani ya sanar da kai tun daga lokacin annabi nuhu zuwa yanzu <laughs> duniyar gaba ɗaya daga lokacin annabi nuhu zuwa yanzu tana tafin hannunka in ka haddace qur'ani in ka san fasaran alqur'ani mai girma irin salahu wayan wadancan da wayan wadancan duk sai ka haɗa wuri guda in kana so ka amfana da shi shi kuma ba abin da ya sani sai wayan amerikawa na zamanin sa ko ingila masu cin alade da menene su da kunshe kokolwa wannan kawai ya iya an fahimta ko shi yasa babu abin da yake mutum zai karanta ya rabota irin alqur'ani ka na ka karbo ta irin alkur'ani mai girma ba ina nufin kira ilimin zamani bane ba yana da kyau a yi amma ku gane tsakanin ilimin zamani da ya kunshi kere kere da likitanci da tattalin arziki kasa da menene da kuma ilimin zamani da ya tafi yaudarar duniya ko sanin siyasar duniya wancan daban wannan daban masa ardihi wa akahu ko ardihi wa akahu ba uku bace na sannan kuma sai ka kawo alhamza tsakanin jimin da ha'un qalu ardihi wa akahu ta a baya hal antum mujtami'un la'alla la tastabi'u saharata kaji inda wata ta bayyana me yiwa fa amma sai suka ce in kanu in sun ci nasara <laughs> la'alla la saharata in kanu daga nan fa ma المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا جبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون abin da ya faru kenan falamma ja'a saharatu lokacin da wato masu sihiri suka hallara qalu li fir'auna sai suka ce da fir'auna a inna lana la ajran shin yanzu muna da wani ladan da aka ware za bamu in kunna nahnu al-ghalibin in mun kasance mun turin jaye samu nasara akan sa qala na'am yace eh abin rake ne kuwa ba wa innakum idan lam mukarrabin ku kuna makusanta da dai kun zama malaku wanda ba za a yanke wata shawara a ba sai da ta cewar ku duk lokacin da daula aka ce sai da shawarar masu tsafi ai daula ta dukkan rukunan rushewa sun tabbata laha a gare ta ita wannan daular in aka je sai da masu sihiri ta ko yanzu galibi masu mulkin kasar mu kenan su sai da masu kwaci suke ko wani mulki za ka samu in ba wanda Allah ya kansa ba yana da matsafansa wai wato wai inda abin ya lalace sai ka samu mutum ko ba musulmi bane ba fa kirista yana da malamai da suke masa addu'a dan mulkin sai dore kuma yana da kuma can gurin matsafa da suke masa tsafi shi ma musulmin yana da malamai da zai biya musu umara sannan kuma yana da masu tsafi a can ya ku ku jefa duk abin da kuke da niyyar za ku jefa fa alqaw ibala sai suka jefa igiyoyin su wa isiyahum da kuma sandanan su wa qalu suna masu cewa bi izzati fir'auna inna lanahul ghalibun suna masu tawassuli da izzati fir'auna buwai fir'auna wannan ne sune masu cin nasara to daga nan mai faru فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم القم السحر فلسوف تعلمون إنه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم أجمعين da suka jefa abin da suka jefa kuma daga baya fa Musa aqaf annabi Musa alaihi salam sai ya jefa sandarsa fa idza hiya talqafu ma sai ga sandan tana ta haɗiɗi abin da suka yi suka kirkira na tsafi walƙiyar sahar su sajidin masu sihirin nan sai suka faɗo gaba ɗaya suna masu sujuda daga Allah qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani wato bi rabbil alamin da ubangijin halittu rabbi Musa wa Harun shine ubangijin Musa ubangijin Harun kana da fir'auna ya haka sai ce amantu lahu qabla an azana lakum shi ya za ku imani da shi tun kafin in ba ku izini ka ji izinin ma wata an nemi izini eh wato imanin ma ta nemi izini ba a wurinsa in kafin in ba ku izini innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr lalle shine shugaban ku jagoran ku wanda ya koyar da ku sihiri fala sawfa ta'lamu da sannu za ku sani tunda da kuka imani ba ba ku izinin ku imani ba la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf lalle sai na aiki hannayenku da kafafun ku min khilafin asabai hannun dama da kafar hagu wala usallibannakum ajma'in sai na tsire ku gaba daya wato a jikin itace a kafe ku a soke mutum yadda ake soke nama abinda in za a gasa shi haka yi musu wannan alkawarin qalu su kuma sai suka ce qalu la wa inna ila rabbina munqalibun إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشين قالوا وأن باين الله سوسك لا ضيرة وأن باون سو تسوى دان كاين كي أن داود كفر هاو وأن كده ذاك يي باون سو تسوى دان كاتيري مو إن دي دان وأن اللي كده ذوك يي بعد وأن بني بكده kawai wannan shine abin da zaka yi inda ma taqbi hadhihi al-hayat ad-dunya wannan hukunci zaka yi ne a nan duniya idan an je lahira kuma a sake sabon hukunci daban wato imanin ya riga ya rasa cikin zukatan su kenan suka ce inna ila rabbina munqalibun lalle mu masu komawa ne zuwa wurin ubangiji ko ka kace mu ko baka kace mu ba dama za mu koma ga ubangiji wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab fal maut wahid suka ce wanda bai mutu ba da takobi zai mutu ma a banza ko ba takobi din su dalilan ne suka sha bamban amma mutuwa da ya ce dalilan mutuwan ne suka sha bamban wani hadarin mota wani gida ya rubto wani a harbe shi wani ya mutuwa a asibiti amma dai dukkan da ya mutuwa dai is mutuwa babu wani abu daban sunanta mutuwa ko ba a cewa an mutu shi yasa shi idan mata ya mutu ba a yin jinin sa akan af'alu tafdil a ce fulanun mutu min fulan wato wani ya fi wani mutuwa a aji ɗaya ce mataki ɗaya ne ba a fi a babu wannan ashe duk mutuwa ɗaya labar inna ila rabbina munqalibun in da na sama an yaskira na rabbuna na mu muna kwaɗayin ubangijin mu ya gafarta mana kurakuranmu an kunna a awwalul mu'minin dan mun zama mu ne mummunan farko da muka bada imani da annabi Musa duk wanda ya biyo bayan mu to yayi koyi da mu ne muna da ladan imani mu muna da ladan adadin wanda ya biyo mu kenan wa auhayna ila Musa Allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam muka ce da shi an asri bi ibadi ta yi tafi ta yi dare da bayina innakum muttaba'un lalle za a bi ku ma'ana dauki mutane kaga cikin dare ku sulale ku tafi an gane ku annabi Musa alaihi salam ya tashi cikin dare yayi kenan da mutane cewa a zo a tafi suka ce za a gane mu sai suka yi dabara banu Isra'ilawa suka yi ta aran kaya kamar za su je gidan biki wannan wannan mace ta je ta aro abun waya wannan ta aro awalwalo wannan ta aro dan kunne duk suka tara ina za ku za mu je biki ana biki a dangi kaga ba za a dauka guduwa za su yi ba suka tashi suka tafi annabi Musa jagorance su sun fita bayan gari sai hanya suka fita hanya suka yi suka yi suka kasa samun hanya za su gudu suka dawo da suka dawo annabi Musa ce a tambaye da tije ya za ya samu hanya sai habba ai mun yi riga mun yi alkawali da annabi Yusuf alaihi salam kakannin kakannin sun dauki alkawali da shi cewa duk wata rana za ta zo za su yi hijira su bar kasar Misra za su bar Egypt zuwa Baitul Maqdis to in za su tafi su tone kabarin su tafi da shi kar su bar kabarin su a masara ke babu yanda za a yi iya samun hanya sai mun je an tono wannan kabarin da shi sannan a tafi kasan kasa an haramta mata cin namun annabawa in aka bude za a same shi ne kamar yadda aka rufe shi yana cikin abin da aka saki saboda haka aka ce to ina kabari yake aka nemi kabari aka rasa da ka je aka samu wata dattijuwa aka ce ita kadai ta san da kabari yake ina kabari yake ta ce annabi Musa sai in ka yadda duk bukatar da na tambaye ka ka yadda ka bani yayi shiru suka ce ka bata in ba haka ba kamar ba za mu same ki ba kuma sai an samu wannan kabarin sannan za a samu hanyar tafiya yace to me kike so faɗi bukatar ke yi tace ina so ka roka min Allah in yi abota da kai cikin aljanna gani ga ka cikin aljanna wannan kawai yace kin samu tace to kai kuma ga kabari <laughs> wato ya gari dogal ba dan ya tuno da kabari ka tura aka tafi sai da hanya aka tafi da to shine wata rana akwai hadisi ingantacce akan wannan hadisi ruwayi ibn abi hatim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kauye ya samu wani balarban kauye sai ya ba annabi masauki ya karrama shi sai annabi ce kai ma duk ranar da ka zo Madina ka zo ina neman ka da ya zo Madina sai ya zo sai annabi ce zabi duk abin da kake so zan baka dan nima in rama karantin da kai mu sai ce me nake so ni dai ka bani rakuma da surdinta da kuma yan awaki wanda zan ka tatsun nonon ina ta ni da iyalina sai annabi ya kawar da kai cikin Allah yanzu har wata tsohuwa daga cikin banu Isra'ila ta fi ku hikima yace wa take tsohuwar banu Isra'ila yace tsohuwar da lokacin da Allah Musa zai fita yana so ya tore kabarin Annabi Yusuf ya tafi da shi ba wanda ya sani sai ita da aka je wurin da take ba za ta nuna ba sai in Annabi Musa zai roka mata Allah ya kasance tare da cikin aljanna yace wannan hatta kika tunani rakumi <laughs> awaki ka sha nonon su nonon awaki ba wani yake ba ba Ita <laughs> yanzu har wata tsohuwa da cikin banu Isra'ila ta fi ku fasaha saboda haka wannan hadisi ne ingantacce mahallin shahid da cikin hadisin annabi Musa ya tafi cikin dare da waɗannan mutane ko saboda haka Allah ya ce fi an arsil wato ka tafi tare da an asr bi ibadi ka tafi tafi da gari an asr bi ibadi innakum muttaba'un za a bi ku to bayan sun tafi kuwa ba farga ba sai ba sun riga sun bar gari fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin wato sai fir'auna ya aika cikin dukkan birane cewa a tara masa baradan sojoji waɗanda za a bi sawon banu isra'ilawa aka je aka tara duk mutane suka zo to daga nan fa sai me faru inna haula ila shirmatun qalilun وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون وأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل a wannan lokaci da jama'a suka taru sai Fir'auna ke cewa inna haula ila kirzimatun qalilun annabi Musa fa da tawagarsa din nan la kirzimatun wadansu jama'a ne qalilun marasa yawa dan me za su gagare mu dan me za su addabe mu su fitine mu cikin kasa wa innahum lana laghaizun lalle sun fusatar da mu wa inna la jami'un hadirun dukkan mu kan muna cikin zaman barazana fitan nan da suka yi ina za su je la jami'un dukkan mu gaba daya haziruna ya kamata mu zanto a fadake kar su fita ba san tun a can baya dama yana da tarihin cewa sanadiyar rushewar mulkin sa waɗansu jama'a ne daga cikin banu isra'ilawa wannan ta sa ta kashe ya'ya maza yana rayar da abin da mata sannan kuma ya bautar da su suna karkashin mulkin sa yanzu abin da ke jin tsoro in suka gudu suka bar kasar to kenan za su je su kafa daula sai karfi su zo su rusa shi abin da yake jin tsoro ya gaskata kenan da haka sai ce wa inna lalle mu lalle gaba ɗaya na ya kamata mu zanto a fadake mu san fa fitar su inna hadari ne a je a dawo da su an gane ku to abin da yake nufi kenan fa akhrajnahum Allah ce sai muka fito da fir'auna da mutanansa min jannatin wa uyun daga gonaki da suke da su wa uyun da idanu na ruwa wato cikin ni'ima da daula da dausayi wa kunuzin muka fitar da su daga cikin taskokin dukiya wa makamin karim da wurin zama managarcin wurin zama shine kasa lub ga albarkan kasa ga arziki ga komai lalle lokacin da yana cikin ganiyar mulkin sa Allah ya karya shi kenan Allah ce kazalika kamar haka dama mun ga dama mu tsara wa awrasnaha bani isra'il muka fitar da fir'auna da rundunsa muka halakar da su cikin ruwa fir'aun kuma bani isra'il suka suka ci gado a araha aka samu ganima barida wato ganimar da ba ta bukatar zubar da jini kenan wa awrasnaha bani isra'il wato sai muka gadar da wannan ga banu isra'ilawa ina Allah ce fa atba'uhum mushriqin fir'auna da mutanansa sun bi wato ainihin annabi Musa da mutanansa mushriqin da sassafe wato waqta shuruk lokacin ki fitowar rana kenan mun karanta wannan ko فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون wato suka bi su da sassafe Allah ce falamma tara aljam'ani tunda sun bi su da sassafe gashi kuma suna da abin hawa wanda da ɗabi'a zai fa na mutane annabi Musa alaihi salam kafin ka ce lokaci ya tsawo har sun mutanen nan Musa sun fara hango korar Fir'auna da mutanensa mutanen Fir'auna kuma sun fara hango mutanen annabi Musa shine falamma tara al jama'ani yayin da jama'un guda biyu suka hararo juna waɗannan suka hango waɗannan waɗannan suka hango waɗannan kana ashabu Musa sai shi sahabban annabi Musa suka ce da shi inna la mudrakun an riga an riske mu an riga an cin mana ya zame mu tsira daidai lokacin suna gab da zuwa bakin ruwa ko babu kalakalan da zai haye da su su koma baya da Fir'auna da mutanensa gaba kuma ga ruwa babu yanda za su yi da haka sai suka riga suka sallama ai an riga an cin mana kuma ya zami قال كلا إن معي ربي سيهدين وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطير القول العظيم أنا مساكر سو كلا سنسن سكيم با ده سولا دي إنما إيا ربي للي أبنجي نانا تاردم سيهدين سنونا سريع دني تاردكو إن شريو أيكم أكو شريو فأوحينا إلى موسى الله تينتا كسي مكا وحي زوغ أنه موسى عليه السلام أن يضرب بأساك البحر سوى كسان دركا كبجيتي كوديتا يتوكا يبقى fanfalaka sai tekun nan ya tsage ko ya rabe biyu wannan ruwan yayi nan wannan ruwan yayi nan fa kana kullu firqin kattawd azim sai da kowane bangare na ruwa wato ya zama kattawd kamar dutse azim wanda yake mai girman gaske wato ruwan kamar ya mulmule wuri guda da ya buga sandar haka sai kawai ga hanya a tsakiya busasshiyar hanya tarikan filbari ya bata kamar da surutu ta ta bayar da bayani nan ruwan ya dunkule kamar dutse nan ma ya dunkule mulmule kamar dutse suka bi suka wuce sun je karfe can da kuma fir'auna shi kuma ya kawo kai shi da mutanensa sun dauka hanyar haddasu a ciki sai suka shiga ciki su ba sai su kai shi ne Allah ce wa azlafna samman akharin ko wa azlafna samman akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in wa azlafna sai muka kusanto da samman akharin wadancan da ke baya wato fir'auna da mutanen sa kenan al-izlaf shine wato takribu shay'i Azifatil azifa laysa laha min dunillahi kashifa azifat bi ma'ana karubat ita karabatu sa'atu kenan wancan kan kamar wa azlafna samman akhari mun kusanto da su can na karshe din wato fir'auna da mutanen su suka shigo cikin ruwa wa an daina Musa sannan muka samar da annabi Musa alaihi salam wa man ma'ahu shi da wanda suka yi imani tare da shi ajma'ina gaba daya ba daya da ya saura duk Allah ya samar da su gaba daya to daga nan fa إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم التي ثم أغرقنا الآخرين سنسمك دلمير دوتن لسكنا بايتم وتكرعون دمتنا سكنا bayan samar da annabi Musa da mutanensa sai aka halakar da Fir'auna da mutanensa al-ighraq wato shine kidar da su cikin ruwa a halakar da su shi ne Allah ce inna fi zalika aya? lalle cikin wannan abin da ya gudana ka saitar mulkin fir'auna da dukkan abin da yake da shi amma lokaci guda Allah ya gama da shi kaskancin da bunu isra'ilawa suke ciki da bauta lokaci guda Allah ya ba su yanci lalle a cikin wannan akwai aya aya ga dukkan waɗanda aka bautar aka tauye musu yancin su cewa in sun koma ga Allah Allah na iya samar da su aya ga dukkan waɗanda suka samu dama wajen mallakar mutane cewa kafi zalunci dan karshen zalunci da shi yadda yake zama shi zalunci babu yadda za a yi dore adalci shine abin da ke tabbatar da kowace irin daula shi yasa shekul islam ibnu taymiya ke cewa Allah na taimakon daula da take yin adalci ko da kafira gwamnati in tana adalci ba zalunci a ciki ko da kafira ce Allah ya taimake ta duniya ta ci nasara akan dukkanin abokan hamayyarta amma ubangiji ta'ala na kunyatar da daula azzalima ko da mummunaci gwamnati ko da musulmi ke gudanar da ita in ya zanto gudi ya yi yawa zalunci ya yi yawa a ciki babu yadda za a Allah taimaki wannan gwamnati malamai su je su yi addu'a su sauke qur'ani su miliyan su tafi abuja su yi karatu su je makka su je madina su je masallacin kudus duk inda za su je su sauke qur'ani su dawo zalunci dai baya sa abu ya tsore lokacin da suka yi addu'ar dan abin ya dawwama sai Allah ya mayar da addu'ar kamar an yi ne dan abin ya gushe ubangiji ta haka al'amarin sai ki dan haka lalle ya kamata a yi Allah kuma ina jan hankalin masu mulkin mu waɗanda suke kai yanzu da waɗanda suka ci zaɓe suke sa ran za su samu mulki babu abin da zai dore da mulkin su sai adalci ka kwatanta adalci ko yaya za ga albarka a cikin mulkin ka duk wanda zai zama abokin shawarar ka ya zanto mutum ne wanda yake ba kansa yake tunani ba yana tunanin jama'a ne gaba daya tunanin jama'ar jiha tunanin jama'ar kasa ba wai tunanin kansa da iyalinsa da yan gidansa ba ya za a gyara kaza don jama'a su daɗi ya za a gyara makarantu don ilimi ya haɓaka bayan ya taɓarɓare ya za a gyara masana'antu don matasa su samu aikin yi ya za a gyara hanyoyi ya za a samarwa da ma'aikatan tsaro ababen more rayuwa don a samu cikakken aminci a cikin ƙasa waɗanda za su baka wannan shawaran su ne mashawarta na gari ko sun yi makaranta ko ba su yi makaranta ba ba mashawartan da suke yan amsin shata ba kafin su zo su baka shawara dama su ba su da abin da za su faɗa za su zo su fake ka yadda ka san dan dambe na fakan mutum ina zai nauce ke faɗi haka suke yin ka sage su ga me kake so sai su gina ka kai ko ƙarya ne ko gaskiya ne abin da dai ka kawai shi za ta to babu yanda za a yi mulki ya da wannan sannan duk masu mulki kuma komawa ga Allah shine kashin bayan al'amari kar ka dogara ga masu tsafi da masu tsubbu da malamai yan bogi wanda gurinsu a basu kujerun maka kujerun umara duk mutumin da ya dogara da irin wannan wallahi ba zai kai labari za su kai ka ne su baro abu na maimaituwa amma mutane sai ka ce ba su da tunani kamar an zare hankalinsu ba abin da bai maimaituwa baya ba tun daga lokacin daga eh, abin nan lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu zuwa yanzu a jerin shugabannin kasashen da suka mulki Najeriya gaba ɗayan su ɗaya ne wanda ba musulmi ba duk sauran gaba ɗaya ne musulmi ne kuma ba wanda yake baya da malamai din akwai wanda yake wahayar malamai daga Nijar akwai wanda yake daga Burkina Faso bayan na cikin gida akwai wanda ake masa yatsun a sata a cikin tukunya dan saboda idan abubuwa sun taso ta tashi da kanta akwai masu yatsun da ribat da waye amma duk da haka mulkin bai dore ba duk da haka mulkin bai dore ba a abin za ka yi mulkin ka ya dore ai ba wai dorewa na cewa shine ba za a yi maka jiwon mulki ba ko ba za ka sauka ba wannan ba shine dorewa kai ma ka san ka faɗi wannan ƙarya kake waye zai ce kike na shi zai wawa ba zai kawo ba ai ka san cewa ko ana zaman lafiya baka da opposition zaka kai kwanakin da ka daina aiki dole ka yi expire a ka'idar aikin gwamnati dole ai maka ritaya to a maka ritaya ba wani ne zai hau ba maganar dama kada wani ya hau ai ƙarya ne kai ya aka ka hau ba sai da wani ya sauka ba kujerar da ta juya da kai yau ka ji daɗi gobe dole kuma ka sauka wani shi ma ya ɗana ya ɗan juya ya ji daɗi to abinda zaka yi shine adal to sai ya kasance mulki din bai zame maka nadama ba amma manzon Allah sai wallahi duk wanda bai adalci cikin mulki ba sai mulki ya zama masa nadama gobe kiyan tashin kiyama nadama zai rinka cizon yatsa ina ma bai mallaki mutane ba daidai tsawon minti daya bai yi mulki ba ina ma ba a taɓa shi wani mukami ya rike ba daidai tsawon minti daya haka mutum zai rinka wannan da na sani da a gobe kiyama lokacin dukkan waɗanda suka zuga ka kuka yi barnar dukiya kowa ta kan yake babu wanda zai zo tsaya maka gaban Allah kai kaɗai za ka yi jawabi su ma a kira su ba da jawabi gwargwadon abin da suka yi ka duba ga dukkan sai ta mulki na fir'auna amma sanadiyar rushe wasu waɗansu mutane da yake ganin yan ƙauye ne bayi ne an rushe su fir'auna ga gidaje akhrajnahum min jannatin wa uyun an gama tara duniyar babu lokacin ci lokacin mutuwa yayi dole a tafi abarta galibin abin da masu mulkin mu suke kenan su saci kuɗin maɗuɗin kuɗi a kai a dankare su a bankunan waje to kuma sai a mutu ba riga an ci ba ai da ma dabara ne dan me ka tarawa kanka kuɗin da baka tanadi shekarun da zaka kashe su ba ba ka da shekarun da za ka kashe to kar ka tara waɗannan miliyoyin kana da tabbacin shekarun da za ka kashe tara. amma mutum ya tara abu ga fir'auna duk an ce gidaje an yi musu fulawoyi ga ruwa na gudana ta ko ina jannat Allah nake ba da shaida fa gonaki wa uyun da mare mare na ruwa wa kunuz taskoki na dukiya kan guda ba karamin dukiya bace ba ciki ballan sana kunuz jam'in sa wa makamin karim mazauni abin yabo mazauni gidaje na alfarma kafaitattun gidaje amma duk Allah ya fitar da su Allah cewa aure na ha bani Isra'il sai muka gadarwa banu Isra'ila kana tsammanin hisabun ba zai riski Fir'auna ba na yayi tara wannan wallahi sai hisabun ya riske shi ya yayi ya tara duk da ba shi ya amfana da su ba to haka duk wanda ya tara shi yasa sai ka tara sai kuma ƴaƴanka suke bukatar ka mutu kafin kowa ya so ka mutu a waje ƴaƴanka suke so ka mutu stokifa haka yara suke cewa iyayensu da suka saci kuɗi a gwamnati ko ga wadatan attajira ce stokifa wai baban su shine stokifa ma'ana gadi yake musu kafin ya mutu su su yi watanda ya kamata duk mu ji tsoron Allah game da wannan mu wanzar da adalci a cikin al'amuran mu dan gashi dai Allah ce inna fi zalika la'aya lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane wa ma kana aktsaruhum sai dai mafiya yawan mutane ba sa imani da wannan wa in rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijinka shine al-aziz mabuwayi ar-rahim wanda yake mai jin kai ya ubangiji ta Allah ka arzuta mu da jin tsoronka ya Allah ka arzuta mu da biyayya gare ka da biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh